gani nan abuja inda har ma akwai jiragen sama masu saukar angulo da suke kewayawa baya ga datsa tsakiyar garin saboda babban taro na jam'iyyar pdp inda za a tabbatarwa shugaba jonathan tikitin takara domin zaben fabrairun baɗi kuma ina tare da mataimakin sakataren yada labaru na jam'iyyar pdp barista abdullahi jalo a takaice mutanen da za su zo su zo wannan taro kallansa in ka ɗauki dubu biyar a kowane jiha sau talatin da shida wajen mutane dubu ɗari ne da tamanin kuma kaga igan su koyan kanta ba za ta iya ɗaukan wayannan mutane ba cikin waɗannan wakilai kusan dubu ɗari da tamanin ɗannan a tun da ba hamayya za a bi ka'idar sai an kaɗa ƙuri'a ne ko kuma kawai za a ce kowa ya amince ya amince sai a shafa a tashi ai constitution na pdp baya kama karya ko kai kaɗai ne sai an jefa maka ƙuri'a wannan babban taro na pdp ba zai rasa kalubale ba saboda wata shari'a da dr ardo ya shigar a babbar kotun tarayya da za a fara shari'ar wajajen tsakiyar watan nan da ke bukatar dakatar da shugaba jonathan daga takarar da cewa wannan tamkar tazarce ne karo na uku nasiru adamu alhika murar amurka daga bakin dandalin eagle square inda za a gudanar da wannan taron